sai mazajen rafi alhaji bello a argungu ba don komai ba sai domin gabatar da wato wa'azi na walima wanda allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarci yaruwanmu a musulunci malama malama hawawu abubakar wanda za ta yi aure da honorable alhaji sani kulita wanda allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya nuna mana wannan lokaci wanda an ka daɗe ana waken zuwansa to ga ranar allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan ranar kuma gaba ɗayan famili na shi mai gida wato ga sunan duka muna tare da su sannan babban malaminmu wato a ke adamu nuwa argungu muna tare da shi kwamanda na agaji mai wakilta agaji wato malam aminu agaji kuma ga muna tare da su a wannan majalisi muna roƙon allah madaukakin sarki ya yi mana jagora iyaye mata da muka haɗu da ku a wannan wuri muna neman ku ba mu haɗin kanku ku saurara domin la'alla cikin abubuwan da za a wa wani abu ya amfane mu baki ɗaya muna roƙon Allah su mana jagora wato wannan haɗuwa mu wato za mu tattauna ne dangane da hanyoyi da suke taimakawa wajen samun haɗin kan uwar gida da mai gida abubuwan da suke ƙara danƙon soyayya da ƙauna tsakanin ango da amarya tsakanin mata da mijinta waɗannan abubuwa ababe ne masu tsari yawa amma za mu iya ƙoƙarin mu inda lokaci ya tsaya mu tsaya daga baya insha Allahu zan ba ɗan uwa a shek Adamu Nuhu Argungu domin ya yi mana ta'aliki. da haka iyaye mata sai ku ba mu haɗin kai sai ku saurara Allah shi muna dace wato kamar yadda kuka sani shi dai aure kowa ya san matsayin da aure yake da siya cewa wato umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda ya girmama aure ya darajanta aure to ya girmama umarnin Allah Allah zai girmama shi kuma Allah zai ɗaga darajarsa wanda ya mazar da darajar aure ya wulaƙanta ta namiji ko mace zai iya haɗuwa da mutum ubangiji don haka a nan ina ƙara kira ga magidantanmu da kukan ku iyayenmu mata aure ana ƙoƙarin zubar da martaba ce da darajarsa yau an waye gari wasu kwata-kwata aure ma ya fita rayuwarsu saboda sun yi aure sun yi ta gamuwa da matsaloli da jarabobi wannan ya yi sanadiyar da yawan mata ba su ko su a yi musu maganar aure su ma a wurin maza haka za ka ga irin wannan matsalar ana samun matsaloli wani namiji da kayan masa maganar aure suka ji ya ce ka da Allah aure ai shi yanzu ma aure ya ta rayuwarsa ba dan komai ba sai irin matsaloli da ake haduwa da ita a cikin aure irin wayannan matsalolin da ake samu ya yi sanadiyar da yawa daga cikin wato ma'aurata wato sun shiga matsala don haka kamar yadda kuka sani tsakani da Allah rayuwar aure yau muna cikin barazana mai tari yawa akwai matsaloli masu yawa da ake samu a cikin auratayyar mu wanda wayannan abubuwan sun haifar da matsaloli masu tari yawa sannan idan kun duba tsakani da Allah mu hausa fulani kusan mun yi koma yawan samun matsaloli a cikin rayuwar yau wanda sauran ƙabilu idan sun yi aure za ka ga an daɗe an jima ba a rabu ba amma tsakani da allah aurayenmu mu hausa fulani sai ka ga an yi aure shekara guda an rabu wani auren ma wata uku an rabu wani auren ma wato sati guda ma an rabu kullum ina maimaitawa na san auren da aka daura ranar asabar a cikin garin nan wato ranar atanin da sahi karye bakwai daidai na bugawa auren ya mutu kuma akwai auren da aka yi a garin nan an dauki amaryar an kai ta gidan mijinta to ko kwanan an garci ba a yi ba auren ya mutu to kun ga tsakani da Allah irin wa'annan ababen ba ma jin daɗin su ba ma farin ciki da suwa kuma abin da ya haifar da waɗannan matsalolin matsaloli ne da ake samu daga ɓangarori da dama za ka ga wani lokacin ɓangarorin mata su suke da laifuka wani lokaci mazanne suke da laifuka wani lokacin yan uwa amarya na suke da laifuka wani lokacin yan uwa ango ne suke da laifi kai wani lokaci abokan amarya wani lokaci kuma abokan ango ne suke da matsala to saboda haka irin wayannan ababen su ne muke ta ƙoƙarin yaya za mu yi a magance waɗannan matsalolin don haka wato akwai hanyoyi da musulunci ya tsara wayanda idan ma'aurata suka bi waɗannan hanyoyin to insha Allahu wayannan matsalolin za su yi dama ko da ba a kai ƙarshen su ba bale ma idan an bi waɗannan hanyoyin insha Allah waɗannan matsalolin za a kai ƙarshen su gaba ɗaya sai dai kuma biyar waɗannan hanyoyin yana da wahala saboda galibi yau akwai abubuwan da muke yi waɗannan ababen su suka yi sanadiyar matsaloli a cikin auren idan kun duba yau auratayyar mu babu tsoron Allah cikinta yau aure an fitar da tsoron Allah an sa wasu abubuwa na son rai a cikinsa wanda irin waɗannan ababen su ne suka haifar da irin waɗannan matsalolin Ya yanzu in ma an yi aure sai a ce to je ki gani in ke gaurin zama ki zauna in ba ki ga ba ke ma ki san inda dare mace to jama'a wallahi ba ma ta haka a yau akwai wani dan uwa muna magana da Ya ce wallahi ya san gida guda inda ake da zaurawa yan mata sun yi guda hudu uwar da 'ya'yan duka suna cikin gidaje kuma kowace su ba wani ta yi aure dukkaninsu yan mata ne ba taɓa aure ba to a nan muna kira gare ku iyaye mata ku sani matsaloli na aurayya wato akwai buƙatar ku ba da gudunmuwarku domin a magance waɗannan matsaloli kuma muna kira da su ma mazaje su ba da tasu gudunmuwa domin a ma magance waɗannan matsaloli da haka waɗannan hanyoyin na daga cikin wayannan hanyoyin wajen kawo samun zaman lafiya da danƙon soyayya a tsakanin ma'aurata a samu wato mata da miji su zawo kamar tib da taya kaga kansu ya haɗu wuri ɗaya sai ka ce magani aka yi musu wato babu wani magani wayannan abubuwan in za a bi su to insha Allah za a samu dacewa Allah ya samu dace dan uwa hanya ta farko shine wallahi wa ta'atihi wato jin tsoron Allah madaukakin sarki da yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a idan ana son aure yayi kyau a samu zamantakewa mai kyau a tsakanin ma'aurata to sai an samu jin tsoron Allah tsakanin ma'aurata sai mata ta ji tsoron Allah mijinki ya ji tsoron Allah sannan su yi ma Allah subhanahu wata'ala da auren nan da kuka gani Allah ya ta dokoki Allah ya yi tsare-tsare mai waɗanda idan aka samu ma'aurata suka ji tsoron Allah suka yi wa Allah subhanahu ta'ala biyayya a cikin auratayyar nan to ina gaya muku tabbas za a samu zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wurare da yawa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatun min as-sama'i wal ard barakatun min as-sama'i wal ard ya kunshi hatta da zaman lafiya tsakanin ma'aurata duka ana lisa wace alkhairori da albarkoci duk wani auren da ba a samu zaman lafiya ba babu albarka cikin aure abinda ake ce albarkar aure wato a ga mata da miji sun zauna lafiya hankalinsu ya kwanta an samu 'ya'ya an samu zuriya to irin wannan sai a ce aure ya yi albarka amma duk auren da aka yi aka ga cikin auren kullum mata da miji suna dambe mata da miji suna tsine ma junansu albarka ana ɓatin juna har ya kai da la'antar uwaye to tsakani da Allah wannan auren ba za a ce auren ya yi albarka ba sai dai a ce auren ya samu matsala saboda haka ya ku iyaye mata idan muna son auratayyar mu ta yi albarka a samu zaman lafiya a samu haɗin kai tsakanin mata da miji sosai amarya ta ji tsoron Allah sai miji ya ji tsoron Allah sai an yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya duk wani auren da aka saba wa Allah aka yi rashin kunya wa Allah aka yi ba daidai ba to auren nan wa duk abin da ya biyo baya to waɗannan da suka shirya auren su suka bida saboda haka muna kira gare ku kun ga yadda aka dawo da wasu abubuwa na sakon Allah na tsin Allah wa ta'ala wanda a da waɗannan ababen an daina aikata su to amma yau waɗannan ababen sun dawo da suna ana yi a cikin rayuwar aure an yi aure an saba ma Allah an sakari Allah abubuwan da Allah wa ta'ala ya hana su ne ake aikatawa to irin nan ababen ba za su bari aure ya yi albarka ba za su bari aure ya yi albarka yana sa auren nan ya gamu da jarabobi ya gamu da matsaloli a samu rashin zaman lafiya don haka duka daga cikin abubuwan da ya kamata mu lizimta shine jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah subhanahu wata'ala zai sanya masa mafita cikin dukkanin al'amuransa Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi inda bai tsammani ba da haka ina kira ga ma'aurata baki daya dukkaninmu nan da muke zaune ni ma'aurati ne ke ma'auratiya ce wannan ba ma'aurati ne mu ji tsoron Allah cikin rayuwar auratayyar mu mu sa tsoron Allah mu yi abin da Allah yake mu yi mu nisanci abin da Allah ya hana mu to wannan zai sa danƙon soyayya zaman lafiya kwanciyar hankali haɗin kai tsakaninmu na auratayyar mai kyau yana daga cikin abubuwa na tsoron Allah da ɗa'a shine wal mutu ala zikrillah wato dawwama kan zikirin Allah mujimanci yawan zikirin Allah yawan karatun Alƙur'ani, yawan hailala yawan salati ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana sa mata da miji su samu zaman lahiya yana ƙara danƙon soyayya tsakaninsu kamar yadda kuka san yau kiɗe-kiɗe da raye-raye da sauraron waƙoƙi yana kawo rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata saboda haka jawwama kan zikirin Allah yawan karatu alkur'ani yawan zikirori da salafi, yana taimakawa kwarai da gaske sannan yana da cikin wato abubuwan da za a yi domin samun zaman lafiya wato gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi mana ni'imomi da ba sa ƙididdibuwa mu gode ma Allah akan waɗannan ababen yana haifar da samun zaman lafiya tsakanin ma'aurata yi kuwa abu na biyu da cikin hanyoyin da suke kawo zaman lafiya tsakanin ma'aurata da dankon soyayya tsakanin ma'aurata wato shine at-ta'assi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadayhi wato koyi da annabi Muhammad ida da aminci Allah su tabbata a gare shi a cikin siriyarsa ma ahali tare da iyali su mazaje su koma makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kalli rayuwa da iyalinsa yadda ya zauna su koyi da kiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da iyali ya zauna da iyali ya yi alaƙa mai kyau da iyalinsa to mazajenmu su koma su yi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da kada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal al akhir Allah ya ce hakika koyi kyakkyawa ya tabbata a gare ku a cikin koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau yana da cikin abin da ya haifar da rashin samun zaman lafiya tsakanin ma'aurata mazajenmu sun yi yarfi da karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi yarfi da ita sun yi jiwa da wannan karantarwa bayan bayan su sun ɗauko wasu abubuwa suna yi suna tunanin wannan abun shi zai kawo zaman lafiya da haɗin kai tsakanin ma'aurata wanda wannan ba zai kawo zaman lafiya amma idan ana son a samu zaman lafiya to mazajenmu su yi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen zamantakewar sa da iyalinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yin girman kai wajen cewa sai da iyali yau an waye gari idan mutum yana da wani matsayi wato na duniya in ya auri mace sai ya dinga sun awa da wannan matsayi duk matsayin da kake da siya da girman da Allah ya baka idan ka riga ka auri mace to wannan matsayin sai dai ka yi hakuri ita ma jin ta kai tana da irin wannan matsayi yanzu gwamna matar gwamna na ita ce gwamna Mata shugaban ƙasa na ce ita ce shugaban ƙasa Mata akara makallawa na ce ita ce akara makallawa mata alaramma na ce ita ce alaramma matar ɗan majalisa na ce ita ce ƴan majalisa duk wani matsayin da kake da siya a duniya to in ka rika wannan matsayin mata ka na jin wannan matsayin ita ce take da siya to amma mazajen mu sun ki su gano wannan sai mutum ya auri mace sai ya dinga nuna wai shiga matsayin ne wai shi awwa ne wallahi duk wannan matsayinka in dai a gaban matarka ne ba ta kallon ka da wannan matsayi an gane ko saboda haka su mazajen mu su sassauto ma rayuwarsu duk annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam an tambayi iyalinsa idan ya shigo gida baya yi musu girman kai mata suna korafi dan mutum yana da matsayin ya zo gida sai ya dinga nuna wai shiga matsayi ne shi malam ne shi akara makan namu ne shi alikan namu ne shi alaran ne in ka shigo gida duk wannan matsayin na ka aji domin ita ba ta kasa na kallon ka daidai ka da ita to wannan matsalar ya haifar da matsaloli da yawa mazaje ba su gano ba idan mutum da matsayi ne sai ya dinga bugun kirji eh ainihin matsayi na kaza ana min kaza duk matsayin ta a wurin matarka ganin take wannan matsayin ta yi ka matsayi to haka ina kira ga mu su gano annabi muhammad in ya shiga gida ne wurin iyali ne an gaya mana yana kama musu hidimomi na gida eh duk wasu ayyuka na gida wa'anda ya iko iyali ne na yi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana kama iyali sa wannan ayyuka saboda ne don ya sauke wato matsayin da yake da shi baya nuna musu fi awwali da haka anan ina kira ga magidantanmu su yi ƙoƙari su fasfauto domin a samu zaman lafiya tsakanin su kuma mata ana so wato su yi koyi da wato mata na sahabbai mata mutanen kirki matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam irin yadda suka yi mu'amala da wato annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana da mata da binciki tarihi ummu na aisha radiyallahu anha dukkanin ku kuna da tarihin ummu na Aisha an tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk duniya waye yake yana kauna yace ummu na Aisha aka ce ba wai ana nufin a cikin wato mata ba cikin maza ba yace mahaifinta to amma me yasa Annabi yake son ta me yasa yake kaunar ta saboda irin alaƙar ta mai kyau da suka yi kuma ku zo masu kyakkyawar alaƙa da mazajen ku yi koyi da mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku yi koyi da su ku yi koyi da matan sahabbai ku yi koyi da mata su da haina ƙwarai irin su kyawawa wanda suke yi da mazajensu domin a samu zaman lafiya tsakaninku da ku da mazajen ku. ya yan uwa hanya ta uku da gaskiya hanyoyi da suke kawo zaman lafiya suke kawo danko soyayya tsakanin wato ma'aurata wato shi shine da mubadalati wato lil usrati kundin min ana son mutuntawa da girmama dukkanin dangin wato ma'aurata babu yadda za a yi aure ya yi kyau sai an samu dangin ma'aurata suna mutu da junan dangin ita amarya ta dinga girmama dangin mijinta tana mutunta su ta ɗauki annan mijinta annanta ne yannan mijinta yannanta ne dangin mijinta danginta ne shi ma ya shi. wato dangin matarsa danginsa ne annan matarsa kannansa ne yannan matarsa yannansa ne yan uwan matarsa yan uwansa ne kulawa da wannan shine abin da zai taimakawa zamantakewa ta yi babu lokacin da namijin zai iya jin yana ƙaunar shi ba ta girmama 'yan uwansa ba ka mutunta danginsa ba ka mutunta mahaifiya sai ba ka mutunta mahaifi ne sannan ki ce mijin ya girmama ki sannan ki ce soyayya kike nema tsakanin ƙarshe da miji wallahi ƙarya ce don haka irin matan da suke da irin wannan tunani da wannan hasashe na cewa suna so su samu zaman lafiya da su da mazajensu kuma suna wulaƙanta dangin mazajensu to su sani babu yadda za a yi soyayya da ƙauna su samu a tsakaninsu ba za su samu ba da haka muna kira zuwa da amarya ki darajanta yan uwan mijin wajibin ki ne duk wani ɗan uwa ne ki sai wannan ya kace ya kace da wani a cikin ƙaunar aunan mijin kici wannan wa wannan yiyar mijin kici wannan wa wannan kazan mijin kici wannan ba wannan ka za ta ga mijin duka kisan wato yan uwan mijin an gane ku wannan kulawa da wannan yana taimakawa kare da gaske saboda haka haka ake so irin abin da yake faruwa yau a ce wai mace tana son mijinta mijin ɗaya take so ba ta son yan uwa ne wannan ba za a je ko ina ba idan ana so zamantakewa ta yi kyau tsakanin ma'aurata dole ne ke amarya ke mata ki girmama dangin miji sannan wajibi ne ga miji ya san darajar yannan matarsa annan matarsa abokanin matarsa idan mun koma karantarwa irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana girmama yan uwan mata sai yana mutunta su yana ta su an waye gari hatta da wata dabba aka yanke gidan annabi na ta a ibi wannan sinya cikin sinyoyin wannan dabbar a kai ma yan uwan na hadija a rarraba su saboda aka ya ku mata muna kira gare ku bai dace a ce kina mata aure amma kuma akwai ɗasawa tsakaninki da yin mijin akwai ɗasawa tsakaninki da ƙaunar mijin akwai ɗasawa tsakaninki da ƴan uwan mijin ba kya shiri da ƴan uwan mijin to yaushe ne zaman lafiya ke samu tsakanin ku da mijin kazalika shi ma miji ya ce ba ya son ƴan uwan mata sai yanzu jama'a yanzu amaryar nan da muke tare da ita ai wannan ya uwarta ga tare da ita galibin da suka zo wurin nan alwarmar yan uwan wannan wato yan uwa ne ta ko kuma kawaye ne ta ita wannan yan uwa amarya ce to zai yi a ce mutum ya yi aure ya ce wai yanzu tun da ya yi aure sai ya wulaƙanta yan mata ko ya wulaƙanta ƙaunar mata kai ko ya wulaƙanta yan uwan mata kai ko ya wulakanta uwan mata sai sannan ya da son zaman lafiya to wannan bai dace da yawan mazaje suna da irin wannan ɗabi'a kaga namiji ya yi auren mace kamin ya aure ta bai san inda ya ta'azaba da uwanta ba in ya gayyata kamar ya tashi samun in ya ga ƙanwarta yana mutunta su in ya ga uwayenta yana mutunta ta amma inda matsalar take shine bayan an yi aure da wata biyu daɗa sai ya kama wulakanta don Allah jama'a ya zaɓi zaman lafiya yana son soyayya ta ɗore tsakaninsu yana son zamantakewa ta mai kyau alaƙa mai kyau su zauna tsakaninsu wayannan matsaloli su ne matsalolin da suka ci muna tuwo a ƙwarya yasa zaman lafiya tsakanin ma'aurata ya wuyata don haka idan ana so a samu haɗin kai tsakanin ma'aurata zaman lafiya ya yi kyau to sai an kula da wannan ladabin na biyu a ladabin na uku ko sai eh, ladabi na uku yayin uwa yana daga cikin hanyoyin da suke kawo zaman lafiya tsakanin mata da miji al-istiraku bi ada'in nawafil wa ba'at mata da miji su yi tarayya wajen bayar da nasu jini da ayyuka da yanzu tsakanin malama hawa da mai gidanta idan suna so su zauna lafiya su zauna cikin ƙoshin lafiya soyayya ta ɗore su nizinci nazir jini me nazir jini akwai kalloli na nafila ko babu su jama'a akwai salloli na nafila akwai sallar suha akwai nafilar da ake yi gabanin azhar raka'a nawa raka'a hudu raka'a hudu ki yi biyu ki ne ki sake biyu ki ne kamar yi azhar nafila raka'a biyu bayan an yi azhar gabanin la'asar ki nafila raka'a biyu bayan magariba ki nafila raka'a biyu bayan isha'i ki nafila raka'a biyu gabanin isha'i ki nafila raka'a biyu ki tashi ki kiyamul layli ki yi kiyamun laili ki yi sallar abin nan zaka a tarin fajari eh ki yi azumin asalin ki yi alhamis shi ma an goyayi in gaya da soyayya da ƙona ba su bada tsakanin amma jama'a irin waɗanda abubuwa ba ma kulawa da su ina gaya muku wannan ba wani asiri ba ne ka wata su ce yau kan ya ba mu asirin mallakan miji a'a ai asirin kowa ya ce yanzu ita abin za ta uwar gida in tana nan tare eh an uwar gida na nan da zo to ita ma ta yi abin ba wani abu ne aiki ne kawai ita soyayyar nan da kuka gani kuna tunanin duk abubuwan da kuke wai ta kokarin abubuwa na mallakar miji da ake cewa da waye da sauransu wallahi duk wannan ke ne saboda soyayya ce wadda take da lokaci duk wani asiri da ke sani duniya da an da ke gashi za a wa miji a mallake shi wallahi lokaci gare ne. za a wani gari wasu 'yan shekaru a lalaba wannan abin babu iyayya ta dole to amma idan aka samu miji da mata suna nizamtar ibada suna nizamtar nafin fili annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ambata mana cikin hadisar kudufi da Allah ya magana da shi cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu وإذا أهبته قلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به har zuwa ƙarshen wannan da kudus idan Allah ya taimake ki kina yin nasiri kina kulawa da ibadodi na nafila bayan sai ibadodi na farilla to wannan abin shine zai zama jamfan soyayya tsakanin ku da ke da ni za ku zama ban kowa kin wanda ya rasa wallahi na ku duk duniya in ba Allah ba wanda ya sai raba kuma duk asirin mai asiri duk shiga boka yin mai shiga boka duk shiga shiganta da butsurin tsobanta da zaune kasinta wallahi ba ta iya kori amma da sharafin sai an kula da wannan wannan shi ne dalilin da ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shar'anta tsakanin ma'aurata idan aka yi aure aka kawo mace gidan mijinta miji da mata su yi nafila da ka'a biyu wannan nafila da ka'a biyu sun buɗe rayuwarsu da alheri wannan zai sa jamfan soyayya ya tsore tsakanin yasa amarya ki tabbatar da idan an kai gidan ango ki tabbatar da ke yi na kun yi da ka'a biyu shi ne liman zai fi daga kuma ba na ba za su yi ki na da kyau ki ji ba Allahumma sai in wanda a cikin lalura in kina cikin lalura ba sallah amma in ba cikin lalura miji na shigowa sai kike to mai na tana ta wanda take to ya kana maka Allah irin mu da mun kai auren mu gobe baya kenan kuna yanzu ki koma kuri eh akwai wanda ta koma ta ga mijinta da Allah ku zo ki dan ba ba a yi tsada malama sun ce ana yi duk wanda ka san ba a yi ba duk matsalar ta gaya suna ta samun rifa da laifi Kina yi wa sanadiyar wannan matsalar rashin buɗe aurensu da alheri an gane buɗe aurensu da alheri shi yasa in ma mace tana cikin lalura a kai da gidan miji to in ta gama lalura su yi nafilar in ma ba su yi ba yanzu in ki koma ku yi yau da dare ku tashi su yi nafilar ka addini sai ki ce wani ta yi an samu matsala a ce duk rashin jiki wannan da haga muna samu da ni da kai wato ka kasar da aka kawo da mai wannan rashin nafila yana haddasa matsala saboda amarya ki tabbatar da ana kai gidan miji ko da yake zuwa kina da alwalai da ya shigo sai ki je kai alwala sai ce me za a yi ce mu yi da sa'a ya wuce gaba shi ne jagoranci sallar ke kuma ki koma baya an gane kuma ba a yawo gina wannan lokacin sai an sa hijabi na taba ganin wata amarya da ango an yi sallar amma babu hijabi mata da ta yi sallah da janab Allah bai ansa sallar ta wannan duk kusan da haka ya shiga gaba ya ba da sallar na tuna da ta'adi ya karanta fatiha da sura kuma zai yi karatu bayyana ne saboda da ne za a yi sallar ya ne to bayan ya sallar ne kuma aikin da kare ba zai juyo da ke juyo yana juyowa ta ce da hakaina ki ɗauke ɗan kwanin ki jaye ya dawo cikin tsarki ya karanta addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi yayi wannan addu'a ki tabbata ai wannan ba kuma shari'a ba ta ce ke ki dawo kai miki wannan addu'a kuma ajiya saurara ki kuna sayen keke na sai kuna ba yan kabu kabu yan lafiya su yi muku jako 'yan an ka sai na ta a shigo da ita cikin gida ki shiga cikin nafi ki zauna da kanki ba wani wani malami za ki sai ki budo ba yanki sauka qur'ani ki zauna da kanki cikin nafi ki ce allahumma inni as'aluka ha, wa da ma jabartaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jabartaha alayhi duk alherin da kan na ke roki Allah Allah zai samu ki albarka cikin nafi din akwai masu sayan kafa kafa mashin su mai ayi musu ko a kawo mashin a shigo da yi na cikin gida ki mai gida ga mashin nan da nake ina so a yi kabu kabu ina so in rika kan mashin in yi addu'a a jari miki daga nan mana dan kabu kabu ya jare kowa ya daga da na a bar miki mashin ke je ki rika kan mashin ki karanta wannan addu'a in Allah ya da wannan mashin sai ke ta alheri da yawa mata kuna korafi cewa kuna sana'o'i ba kwa samun albarka irin su kabu kabun nan suna da nan ba a ganin albarka matsalolin daga nan ne za ka ina kira zuwa ga ma'aurata baki daya a yi nazila tsakanin da ke da miji wannan yana taimakawa kwarai da gaske saboda haka yawan nazila bari ku ji ga wani abu ga wani abu ga wani sirri da Allah ku gwada wannan duk matar da kanta suna yawan samun matsala da miji ina jin ba ku saurara ba sai na faɗa ba ko to da sirri duk matar da kanta suna yawan samun matsala da miji suna yawan samun matsala abinda ba da yi ba a mai sai su, to ga wani sirri in za ki iya duk lokacin da za ki sha ko da makwabta za kina ko za kina gidan biki ko za kina wata lalura ko za kina walima ki tabbatar da kamin kin ta gidan kina da alwallaki kina fila raka a jika kin ta gidan ko da bayan sallar la'asar ki yi wannan nazilar ya an da tabi to ai ba nafila ba na sanar da azar take ce eh wannan nafila dalili yasa in ta dalili shine bisa gidan dalili shine nayi alwala sai ki nafila da ta'addi to kuma ki tabbatar da in ki dawo da gidan inda ki inda ki je ki dawo kar ki zauna gidan in za ki dawo ki go da alwalaki in ki shigo ɗakin ki kar ki zauna sai sai nafila da ta'addi wallahi wannan mun sha gwadawa tun mai gwadawa ta gwada ko kuma ku ji tsoron Allah ku gaya mana wannan duk wanda ta gwada wannan ta gwada ta gwada wallahi in kika rika wannan da ƙarfin Allah sai kai ta mamaki za ku samu zaman lafiya shi ma mijin in yadda ba a samun jituwa tsakanin ne da ke da shi kuna yawan samun matsala ya gwada wannan in sha Allah za a ga alheri da tsarin yawa Allah shi wani jagora musamman a ce in za a yi sallar a karanta raka a farko a karanta fatiha da kulliya ayyuhal raka raka'a ta biyu a karanta fatiha da kullu wallahu amma ba lalle sai su ba duk surar ta samu ana iya karantawa duk sura ta a karanta za a haɗu da wannan alkhairi ina fatar yan uwa mata ku gwada wannan sirri in sha Allah za ku ga alheri mai tarin yawa sannan yawan nafilfili yawan azumi na nafila yawan sadaka ta nafila yawan haji na nafila yawan umra ta nafila yana kawo zaman lafiya tsakanin ma'aurata Allah ya sa mu dace yayin uwa hanya ta biyar daga cikin hanyoyi da suke kawo zaman lafiya da jam'in soyayya tsakanin ma'aurata shine alluju'u ila man yujibu man da'a wato komawa ladewa zuwa ga wanda yake amsa addu'ar mai addu'a in yaro wallahi yayi mata babban matsalar da yasa suna ganin kan cikin wahala da kunci babu zaman lafiya da ku da kun kwace kayanku daga wurin Allah kuma yaso a wurin boka yau in an ce ga wurin boka ga wani malamin tsibbo ya jira a argungu wallahi kamin a ce sallar isha'i ko bayan sallar isha'i mace da ta je wuri ne ta haɗa ne ko wanda ne ya kai ka son take a bata abin da za ta mallaka mijinta ita ne damuwa ta tara ta gane kai ita son take a bata abin da za ta mallaka kan da awawu gaba ɗaya ban san me za ku samu ba in gudu mallake me za ku samu to kun mallake mu eh me za ku samu duk wani kan mallaki miji ba ta hanyar shari'a ba ranar kiyama sai ta yi da damar wannan mallaka duk wani kan mallaki miji ba ta hanyar shari'a ba billahi na bi nan duniya sai ta gani da kanka kun san bala'in bala'in Allah yana iya kyale ki gama mallakar mijin ku kuwa da mijin sai ke gama kuwa daidai lokacin da ya kamata ki zauna ki huta sai Allah ya kira soyayya ki tsakanin ki da kiri in Allah da yi wannan bai yana iya kare shi za a yi aiko ma mace kiya sai Allah ya bari sai ke aurar da yarki wadda kike ji da ita ita ko tana zuwa gidan miji sai Allah ya haramta mata soyayyar miji sai na ga bala'in da za a yi wannan yana waruwa ko baya waruwa a'a ga ba ku wannan asarar ne ku je ku bincika mun riga mun kare da wannan tuni na ba mata sun kawo kuma an mun ga sakamako duk wata mata a garin nan wadda ta yi sunan mallakar miji ku je ku bincika ka sana mallakar mijinta zai yi wahala zai a ku je ku bincika ta ku ne gaddama ku je ku bincika mana duk matar da aka ce ga ta mallaki mijinta to zai yi wahala yarka ta mallaki mijin sai yarka ta ɗanɗani mugun abin bala'in da uwar ta ba ka kula da wannan za ka iyaye mata kula in za a mallaki miji in za ku mallake mu to ga mu ku mallake mu ta hanyar halal ku mallake mu ta hanyar halal in za ki iya to ga wani sirri a wada muku na da ba ku son bayanin nan kuma yakan wada muku wasu abubuwa na sakasakai da wasu larori da kalmuna ko kina son ki samu kwarjini da zuci ko ki dinga ƙoƙari alal akalla duk wata ki sauki alƙur'ani yanzu ku tsaya duk wurin nan don Allah kani ku da Allah duk wurin nan akwai wanda ke sauki alqur'ani ita kai da kanka ba wai ka bai ayi mata ba duk wurin nan akwai mutum guda kuka da hannu tsakanin da Allah na kalubalance ku cikin kwana talatin duk wurin nan akwai mai hajiya yawa hajiya ta ana ke da hannu ina sauki alqur'ani cikin wata so daya hajiya ta ce a'a to hajiya ne ba kautaka da cewa abinci ko ne har ya tuni kina soke alkurani a wajen so daya to uwar gida uwar gida tana nan ko tana nan ko kina soke alkurani a wajen so ba wani ba su biya ne ba cikin azumi ko to kamata ya azumi ya wuce su cika alal akalla kullum yanzu ki ba misali da sahi ki karanta hizo daya da malaiki ki karanta hizo daya hizo nawa ke da ya zo biyu cikin kwana talatin sai kuke alƙur'ani wallahi in za ku wannan duk ba ta kun wata wahalar kanku kuna wahalar kanku kawai kuma bari ku da ki ba malam nasiru kuɗi dubu ɗari ki ce ya sauke miki qur'ani wallahi ka rike sauke da kai saboda ni ibada ce karatu alqur'ani in kina yi da kanki Allah ya yi gani tawazu saboda haka ku kiyaye da wannan ba wai ku ba malamai ku yana sauke muku alqur'ani ku sauke da kyau. Allah ya sa mu gane akwai ɗaya daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina Usman radiyallahu anhu an ce sayyidina Usman cikin raka'a guda ke sauke alqur'ani Usman bin Affan ba kina ji ana cewa sayyidina Usman ko shine Habiba na uku ko a kan magana daga sayyidina Abubakar sai wa habibin manzo Allah sai na Abubakar cewa ku bani an sahaba mata ko mu bari haka ne? habibin manzo Allah wai na farko sai na Abubakar daga sai na Abubakar cewa eh ku bani an sa a'udhu billah ba ku sani ba sai wani sai sai nawa a'a a aikin sai na Abubakar ba shi ne na farko ba habibin manzo Allah waye na biyu sayyidina umar waye na uku sayyidina usman ba ni ne har kuma zala na uku ba to sayyidina usman in ya zo da ka'a guda sai ya sauke alqur'ani yana da kwajini ko da kwajini yanzu makaranta a Najeriya da ake cewa Usman bin Affan Usman bin Affan ba ta da ruwa akwai Usman bin Affan gadon ɗaya a abin a Kano makaranta ce a Najeriya har yanzu suna cikin manyan makarantun ne duk makarantar da aka samu Usman bin Affan cikin ta yi bar. da makarantar mu na su ta a garin nan ku duba ku gani irin albarkar da muke samu to wannan bawan Allah mutum ne da ya tafi da Allah ku kalli annabi Muhammad in ya zo yana kiyama mai a raka'a daya sai ya karanta suratul baqara ko san ko yazo zuwa da suratul baqara wa zai ga yana yazo wace da suratul baqara mata ka mata ba ku da suratul Qur'ani wanda ka sani ta ga hannu ba suratul bakara hizo nawa ce hizo nawa hizo shida ah, ah. hizo nawa biyar ba hizo biyar bane wata zan ce takwas ba takwas bane ba takwas bane suratul bakara ba suratul bakara idan za ki saurari suratul bakara a kaset ba sai ke awa biyu alal akalla aka da makana wani ta ambaci biyar na ita ce ban ji ta ambaci biyar ba wata ce ta ambaci biyar na mata likin naira hamsin wadda ta ambaci zo biyar ga zo ga naira hamsin eh ba ta ta ambaci ke mata naira hamsin wadda ta ambaci biyar na ya ta ce a kai mata Allah ya miki albarka ba ku ce amin ba Allah ya miki albarka wannan yana tana karatun Qur'ani kizo biyar ku diba jama'a to manzo Allah ya zo yana kiyamun laili sai ya karanta suratul baqara jama'a tun daga bakara har karshe ya karanta Ali Imran ya karanta suratul Ma'ida ya karanta suratul Nisa yana tsaye a kiyamar laili ya jama'a da Allah ku kalli wannan rayuwar Allah ya sa mu gane yayin uwa mata ku koma zuwa ga Allah ku nade zuwa gare shi wallahi duk wanda ya kai kaya ne ga Allah baya kunya kuma ku bari in gaya muku kar ku ji tsoron kowa kada wani ya firgita ku kada wani ya tsorata ku duk wani wanda aka ce ai wani nan da da ai wallahi ƙarya ce wallahi in kina jin tsoron bola bola ta bayan gidan ku kina jin tsoron wani mutum kar ki ji tsoron kowa ki ji tsoron Allah kuna ji ko kun san mata kuna da wata dabi'a sai a yi ta tsorata ka da wasu mata ko a yi ta tsorata ka da wasu mutane wallahi kake yi tsoron kowa ke laɗe zuwa ga Allah fa fitu ila Allah ku koma zuwa ga Allah ku laɗe zuwa gare shi duk wanda ta laɗe zuwa ga Allah ta koma zuwa ga Allah Allah baya da ta za ka iyaye mata daga cikin hanyoyi da suke sa zaman lafiya tsakanin mata da miji in miji yana sai ya samu zaman lafiya da mata sai ya koma zuwa ga Allah kun san kamar da kuka san mata suna shige shige su ma maza suna shige shige wallahi akwai shige shige akwai namijin da in zai aure mace sai ya kai ta wurin boka ne an ce mai ita an ce mai ita duk bala'in da ta yi duniya ko ya yi mata in dai da rikitar ta ba ta bari gida ne kuna ji ko a inda sirrin ba a tara sirrin sai ran da ya rikitar ta ran da biyar rikitar ta ran na aure yana zuwa don samun gida je za ka gada in mace ta yi aure ta ka ji an ce sun shekara kaza saboda mijin ya je an tsibarce ta ai mata kashi ba kuna ji ana kai ba sai a zo a yi kai din nan wannan kai shi ne a fili ne bokan fili da an kai wannan a fili duk duniya billahi da ba ta zuwa kuɗi wannan ba labari yake akalla mata lawa mata fara yawon su ya ga Allah ya za a yi in kai ta ne ke kai nan ba addini ba ka bari in tana lalura ka bari ta je wani lalura ka ja kuna ta tafi kura. yan uwa komawa zuwa ga Allah ta hanyar da'a zuwa ga Allah abinda ba a komawa ga Allah jama'a shine da'a zuwa ga Allah yi wa Allah biyayya wallahi duk ta ka yi shi da'a ga Allah ta wuce babu wani abin da za ka yi wani wuri sai ka yi shi Allah don ke yi wata kyau ko gidanku ya yi gidansu in dai ta yi shi tsoron Allah wallahi ta yi Allah ya samu dai yan uwa hanya ta shi shine fahimun nafsiyya haka ne wato fahimta tsakanin ana so miji da mata su samu fahimtar juna ki fahimci mijin mijin ke ya fahimce an gane wato yana da cikin matsalar da muke samu yau sai ka ga babu kyakkyawar fahimta tsakanin mata da miji kamata yi mace ka fahimci mijin ta ya fahimce ta ni ke sa mijin haushi ni ke bakanta mai nauyin abinci ne yake so yan wannan hira da kowa da ana yi tsakanin in namiji ya zo inda mace ita ce ya kamata a yi wani irin abinci nake so wani irin abinci ba ta so ni ke bata mai rai ni ke gyara mai rai ni ke yi mai kasa idan kika samu wannan wurin mijinki miji kuma ya kamata ya fahimci matar ta fahimce ke fahimce ta wallahi da an samu wannan an samu zaman lafiya babu abinda an mu iri yau an yi aure miji da mata ba su fahimci juna ba sai a yi ta wahala Allah ya sa mu gane yi uwa hanya ta bakwai daga cikin hanyoyin da suke kawo wato zaman lahiya tsakanin mata da miji a ta'awun ala jirgi wa taqwa taimakekeniya wajen yi wa Allah da'a taimakekeniya wajen jin tsoron Allah ana son miji da mata su taimaka mu juna ke su taimaka mu miji wajen aikin da'a wajen jin tsoron Allah in mijinki baya zuwa sallar su baya wace dabara za ki zai zan zuwa sallar su baya in mijinki baya zuwa jirgin sallah Allah ya ba ku dabaru ya ku mata sai in kun wallahi ya san mata da mijinta baya zuwa sallar su baya matan nan ta gaya mini mace da hinta ne take malam ban gane ba mace wallahi da hinki take ne ina na na malam kwarai na ce to shi na, me kake nuni nake ce dabara ku ta mata ki yi in Allah ya yarda zai kama zuwa aka yi wata guda mata na tace min malam wallahi mai gida taurin kai gare nake ce ki dai ƙara dabara ku ta mata aka yi wata biyu ta ce ka malam mai gida ka san hanyar da ya so miki a wai ya ce yanzu tsoron yan kidi na fa ya ka kai ya yan kidi na fa su da ke nake ku ci gaba da dubara ku ne ta su mata matan nan sai ga ai mahaifa tana dariya tana murmushi ta ce malam ni na amu. yanzu na ci nasara mai gida da shi ake sallar su ba da Allah jama'a wannan ba ce nasara ba ne wannan ba ta tayi da hadi ko ba ta yi da hadi ba don Allah yanzu za ka so a ce ku kun kuna sallar su ba a cikin lokaci miji na sai yana kwana akwai masu da ta gaya mini wallahi mai gidansa baya tashi sallar su ba sai ƙarfi tsara ta ce malam ni in tashi in yi kiyaman layi in yi sallar su ba in ina jin rijijjar maza suna zuwa masallaci ya mai gida na bacci kace wata rana in tace ba kun ji ana tsaba mai gida ruwa da huska ba duk ba da zan yi in wallahi mai gida kamar an kashe duk mace abin da kake so ki ga aljanna ta da a karama kallawa to da Allah mata ku yi ta kokari wallahi kuna kokari ku kara wallahi duk aikin da kuka ce mazajen ku yi mun tabbatar Allah ya hore muku su in dai aiki addini ne zan in mijin ki baya zuwa sauraron wa'azi shi dubara da zai zai za ki ya dinga zuwa sauraron wa'azi ranar juma'a dubara da zaki ki ke dinga zuwa da wurin masallacin juma'a dubara da zaki ne ya dinga yin qiyamul layli dubara da zaki ki ya zan karatun qur'ani duka kuna iya kai ma miji kai ta dubara da zakai ma ta kai aiki addini Allah ya ce wato wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan Allah ce ku taimakekeniya wajen ayyukan da'a da biyayya ga Allah amma kada ku taimakekeniya wajen saba ma Allah da Allah ku bari in tambaye ku in tambaya ko kun shirya amsar za ku bar yanzu don Allah kaddarci amaryan nan ko kuma bari kama buga misali da ita bari mu buga misali da wata yanzu a ce akwai wani occasion da ake yi a dancing arena sai amarya ta ce wannan wurin ko kuma mata ta ce tana son mijinta za su yi tai akwai dubarar za ta yi ko babu a akwai shiru mace ba ta fi dubarar za ta yi sai ta sai a rina in ba ya ce dai da to ina zuwa amma ban ɗan tattakawa na ce mu dai sai wallahi da aka kashe fiki ciki yayi fiki eh an da sa da suke ce masa direka halittu direka ko direka ta yake hannunsu da reka wallahi da an sawa ka hannunsu da reka wa da kashe suke soyayyen nan da ake yi yanzu mai gida zai sanar da yake wani tsala dabara wace dabarar masu to don me Allah bai ba ku dubarun da za ku yi wa mazajen ku san mutanen kwarai addini an waye gari ku ɗaya ka addini mazajen ku ba sa addini ku ɗaya ke zuwa makaranta mazajen ku ba sa zuwa makaranta wannan bai yi ba yanzu a garin nan muna iya nesa ya makarantar mata aure suna nisa ruwa to ku gaya mini ku haɗa mini makarantar mazan aure akwai makarantar mazan aure babu sai dai makarantar matan aure to Allah ya sa mu gani yayin wa hanya ta takwas ihtimalul aza wa tasallul bis wato shine ana so ma'aurata su zama masu hankuli da juriya wajen ɗaukar cutar juna bari mu koma wurin yan mata yana daga cikin matsalolin da aure yan mata ke samun matsala ba su da hankuli da mace ta yi aure sai ta fara ganin miji ne mata wasu abubuwa marasa kyau sai ta fara damuwa to sai ki tambayi ma ita ba a mata abin da ba kyau eh abin da ake so mace in ta yi aure ta iya juriya da hankuri duk irin abin da miji ke mata na cutarwa ta jure bakar labarin matar fir'auna asiya mijin ta fir'auna ya kai wajen yana da turakun guda hudu ya daure ta da turakun nan ya bankare ta tana kallon rana amma duk da haka ba ta taɓa neman a raba ku ba Abinda kake take cewa rabbi binili inda ka fil janna ya Allah ka gina mini bene cikin aljanna sanadiyar cutar da wannan mijin na wakari amma ba ta taɓa neman a raba ku ba saboda haka abin da ake so ga mace zai ta da garin miji na nuna na masa da jure ta yi hakuri haka da miji duk irin cutar da yake gani mata ta ne masa ya jure ya yi hakuri wannan zai taimaka kwarai da gaske ya yi uwa hanya ta tara